Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan ku gama jin labarai za mu kawo muku shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma ya gabatar. Bayan haka ma baban gidan Jibrin na dauke da shirhin jaridun Najeriya. Muna kuma dauke da sakonni da ku masu kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Masu hankoron demokuraɗiyya sun yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. 'Yan takarar bangaren na adawa sun lashe kusan kashi 90 bisa ɗari na kujerun da aka yi takara a cewar wata kafar yada labarai ta RTHK. 'yan demokuraɗiyyar na kan gaba a gundumomi 17 daga cikin 18 da ake da su bayan da a can ba su da ko guda wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da 'yan demokuraɗiyyar da aka kafa watanni biyar da suka gabata ke samu wanda ke kara haɓaka kamar gobarar daji. zaben ba zai kawo wani gagarumin sauyi a tsarin siyasar hong kong ba yan majalisar gundumomi ba su da karfin ikon kafa dokoki suna da kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar korafe-korafen daga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa to sai dai ana daukan zaben na majalisun gundumomi a matsayin daya daga cikin manyan ma'aunan da ake auna ra'ayin al'umma kasancewar sashi ne kaɗai zaben dimokuraɗiyya da ake yi a hong kong an soma a kyarga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a gini bissau ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai daga ƙasar portugal shekaru 45 da suka gabata shugaban ƙasar jose mario vaz na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar shine kaɗai shugaban ƙasar da ya sami kammala wa'adin mulkinsa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun 'yancin kai babban abokin hamayyarsa shine tsohon firaminista simios pereira dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben pereira na cikin prime minister shida da vax ya kora a lokacin mulkinsa ya kori prime minister aristides gomez a karshen watan oktoba inda ya sanya wani sabo to amma gomez ya ƙi sauka daga mukamin nasa ƙungiyar ecowas ta sa baki domin kare kasar daga fadawa tashin hankali labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc sakataren tsaron amurka mark esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa richard spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundin bala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar iraki mai magana da yawon fadar amurka ta white house jonathan hoffman ya ce espa ya buƙaci murabus ɗin a jiya lahadi yayin da shi kuma spencer ya gabatar da murabus ɗin buƙatar ta ƙunshi tuhumar jami'i edward galaka wani sojan kundun bala da aka zarge shi da laifukan yaƙi lokacin da aka tura shi aiki a ƙasar iraki a shekara ta 2017 an wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa to amma kuma an same shi da laifin hoto a kusa da gawar wani dan kungiyar is dan shekaru ƙasa da ashirin sakamakon haka ne aka rage masa girma to sai dai shugaban amurka donald trump ya sa baki ya kuma yi masa afuwa tare da mayar masa mukamin sa da kuma albashinsa a ƙarshe kuma jami'an agajin gaggawa na ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce akalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya yi hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya lahadi jirgin ƙirar duniya 227 mai kujeru 19 na kamfanin bzb ya faɗa ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na goma mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa nesa da jirgin ya faɗo hukumomi sun ce dukkan fasinjoji sha-bakwai da ma'aikata biyu da ke cikin jirgin sun mutu yayin da wasu mutane bakwai da ke ƙasa su ma suka rasu jirgin ya doshi zuwa beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin goma hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaƙi ya turnike saman gidajen da ke kusa tare da wasu gidajen da dama kuma suna ci da wuta yayin da wasu mutane suke ta jefa ruwan bokiti a matsayin gudunmuwa an danganta rashin kula da lafiyar jirage da matakan kariyar sufurin jirage da kuma yadda ake samun yawaitar hatsarin jiragen sama a kasar eh, da ke tsakiyar afirka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin rashin wato da rashin ta yi kinan amma kafin nan bari mu shagata da wannan wakar da ke zuwa. kushe love. to da fata an shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne wato da za mu kawo muku shirin da rashin ta yi amma ba bisa shashan ce ba kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau Masu Assalamu alaikum. Hukumomi a Kano na shirye-shiryen buɗe kasuwar baje koli ta duniya karo na arba'in. A daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragama shirin. Malam da ni kuɗin ne kai ne ya fada su su da hanya mai kyau. Madalla. Masu rare a ranar talatar makon gobe ne idan Allah ya kai mu za a yi bikin buɗe kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na arba'in daidai. wadda cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kanan wato kasima ke shiryawa a kowace shekara a bana dai cibiyar ta kasima ta gayyato 'yan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga kasashe kimanin 150 daga nahiyar asiya da turai da gabas ta tsakiya da kuma gida afirka a hannu guda kuma a cikin gida najeriya fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a kano kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta kasima ambasada usman darma ke faɗi za mu fara baje koli in allah ya samu na raye ranar 26 za mu buɗe ta za mu yi official opening kuma ranar 30 ga wata za mu rufe in allah ya kai mu officially ranar goma ga watan disamba tun da ka ce kuna shirye-shirye akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a kano nan, an ce bana shine karo na arba'in gaskiya akwai sauyi da dama shi baje koli daman ba dan a siya a siyar ake yin sa ba shi ma sai da sayarwa yana cikin abin da ake yi baje koli muhimmancinsa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a kansa a wannan kasuwa ta baje koli ta arba'in hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa za su ƙara wayewa al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa don al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da samina a wannan kasuwa akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona za mu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa tamu. wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi eh, gaba ɗaya daga farkon eh, kwanakin kasuwar har ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe daga ranar da aka official opening a hukumance aka bude a hukuma aka bude kamar talatin ga wata za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata za mu fara yi za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata sannan za mu rufe a tara ga wata. bayan ita wannan wannan musayar ra'ayi da za a yi wadda watakila shi ne a karan farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafikar da ita akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi akwai hukumomin da za su ba da one stop shop kamar cac za su ba da one shop one stop shop a wannan baje koli kuma mun roƙe su duk abin da za a yi a yi shi a lokaci guda a ranar za a duba take za su yi maka rajista su cike duk abin da ya kamata a sallame ka a wannan lokacin za su baka satifiket manufar hakan ƙara sauƙaƙawa 'yan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu dalili idan duk abin da ake yi ita gwamnati tana kokarin abin da ake kira ease of doing business mm, sauƙaƙa hanyoyi to mu kuma a <clears throat> matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i ita muna ba ta mahimmanci kwarai da gaske. Tun da kasuwar duniya ce watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ketare Akwai wannan tsarin? Akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli. Akalla muna expecting ɗin ƙasa kamar ɗari da hamsin. Wasu daga ciki ma kayan su ya sauka yana wannan filin baje koli. Daga ina waɗannan nahiyoyi? Akwai Amerika akwai pakistan akwai india akwai masar akwai bangladesh akwai kasashen afirka irin senegal niger da mali da makamantarsu a hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan ƙasashen za su halarta kamfanoni ne daga wannan ƙasashen za su halarta akwai kuma waɗanda ƙasashen za su zo a hukumance Ambasada Usman Darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan Najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Dr. Soli Abdullahi ƙwararre ne a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. kuma ya yi tsokaci game da wannan batu a tattaunawar su da abokin aiki sile mummuni barma in dai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi oda kayaki kasashe kamar nigeria ku je ku kawo kasashen ku da a saida kenan ku ne za ku ɗanɗana ku ku yau in kai in minista namu na eh, eh, kasafin kuɗi ya ce nigeria za ta asara miliyar arba'in tsinkayi da aka yi abin da maza ta asara Niger ya yi haka nan saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nigeria in muka ɗebo kaya daga Nigeria masu kuɗi mu suka ɗebo kaya za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastan kwastan ya ɗauki haraji bisa su ka gane ko sannan gwamnati samu kuɗin shigowa kenan tunda wannan shigowar kaya nan Nigeria babu ita kenan tilo za a samun wannan giɓi na kuɗi wanda ba za shigowa ba cikin aljihun gwamnati saboda mi saboda yan kasuwan nan ba su kwaso kaya ba kaga ko haka kuma abinda da gwamnatin Nijar za samu ta yan kasuwar da suke ɗauka kaya musamman kaya mai ake ɗauka nan wurin wajen abinci ne a ɗauki eh, eh, eh, hatsi a ɗauki dawa a ɗauki wake a kai bisashe Nijeriya ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi to shi ma kanshi da an tsaida kenan wannan ma ana samun gibi kenan cile za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijeriya ya bada shi yasa barma ya kamata mu yi tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili mu daidaita sahu saboda gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun ƙirƙiro ko kuma sun san ba da hanyar kirkirowa ƙasashenmu na kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata ƙasa ba za mu samun da kauɗin raɗaɗi ba na ganin wannan rihiwar da aka yi na eh, eh, abin ga boda ya ja min wani shari wani shine haka ka gani ana jan hankalin ƙasar Nijar ta kowane fanni ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki saboda kaga irin wa'annan hanyoyi ne wanda za sawa mu yi la'akari mu yi sawa mu ce a gaba akwai matsala saboda yau babu mamaki yadda kaga Nijeriya nan ta ɗauke a tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a fata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki shi yasa tun yanzu shugabannin kasashen mu ya kamata su hankalta da wannan su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent bisa irin wa'annan abin kamar makamashin wutan nan kuma akwai halin yin shi ta yin e, e, e, makamashin wuta ta hanyar rana gashi na muna da hilaye a kalla alhamdulillah kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zawa a aza bataliya ta fano fano wa'annan eh, eh, eh, wato mu bayyana nan wanda suke to ana yin shi saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta paske wuta abu ne wanda ke da mahimmanci cikin tattalin arzikin kasa wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri to shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba kuma ba dabba bane dabba ce in ka rigo in ka zo ka ɗar ta wuri kaga ne ko ko ba ku gaji ka hana shi wani abu ba da husaha ba da wannan lissafin na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi yau abin da aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lissafi da gwamnatin Nijar ta yi lalle gwamnatin Nijar ita ce ba ta samun kuɗin wannan shiga cikin aljihunta amma yau su talakawa wanda suke bisa wannan boda wadda take da tsawon kilomita dubu biyu da wajen ɗari biyar ai su sun samu yadda suke sarrafa rayuwarsu sabon yanayi yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nijeriya ya dauka saboda ya hana su cin gajiyar su ta kowace sahiya tunda akwai waɗanda ba su rayuwa sai da wannan in suka tashi ba su san komai ba sai da su je Nijeriya su dauko wani abu su kawo cikin Niger in ka dauka kasar Tawa kasar Maradi kasar Difa da nan kasar eh, eh, eh, Doso dukkan su in suka tashi akwai miliyuka yan Nijar wanda ba su san komai bancin su je Nijeriya da sahi ita ce eh, su shine abin dangantaka su na kasuwanci kuma ba abin da tsayawa su sun san yadda suke sarrafawa ai na gani kwanaki an yi wani rahoto eh, eh, eh, jaridar Nijar wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasar kwanni yadda mutane suke da maradi yadda mutane suke samun dubaru bisa motuna bisa jakuna bisa kabu-kabu akwai hanyoyi da yawa wanda suke yi suna hudda ma kansu wato kisa ga wuta. Sun kuɗi abin nema ne, nemi abin ba za kuɗinka, ka tashi Masu rarre karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan yanzu a madadin ambasada Usman Darma na hukumar Kasima a Najeriya da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar sai kuma abokin aiki Suleiman Muni Barma. Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum kashe to ka kashe ba da la'agaida mahmud ibrahim kwari kada a shafa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti kusan 21 na dare a nan washington yanzu kuma ga baban gida jibirin dauke da sharhin jaridun najeriya an fara sharhin jaridun ne da jaridar da leshen akasarin jaridun najeriya da yana dauke da labari ne da ke da nasaba da bincike da hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar amurka kewa shugaban kamfanin jiragen saman airpeace na najeriya chief allen ifechukwu onyama jaridar the nation dai ta bayyana cewa yanzu haka hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arziki za ta fara gudanar da bincike akan zargin da hukumomin kasar amurka ke ma wannan dan najeriya na sama da fadi da kuma zamba cikin aminci na wasu kudade da yawan su ya kai na kusan da amurka miliyan 45 duk da cewa dai wanyama ya musanta zargin da ake masa sai kuma jaridar the punch jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari zai tabbatar da lamban girmamawa ga shugaban hukumar jarabawa ta kasa wato jam da kuma shugaban hukumar kwastam ta kasa jaridar da ta ruwaito ministan kwadagon najeriya chris ingege na cewa an amince a baiwa wayannan 'yan najeriya da ma wasu lamban girmamawa ne bisa kwazon su wajen inganta ayyukan hukumomin da suke jagoranta shi dai profesa ishaq oloyede da ke zama shugaban hukumar shirya jarabawan shiga jami'a wato jam ya kasance shugaban hukumar na farko da ya tara wa hukumar kuɗin da ba a taɓa samun irinsa ba a tarihin kafa hukumar ta jam a yadda shi ma babban kwantrolan hukumar ta kwastam kanar hamid ali ya tara makudan kuɗaɗe da kuma ɗaukar matakai na hana fasa da suka haɗa da rufe kan iyakokin najeriya sai kuma hamshakin ɗan kasuwan nan da ya kowa kuɗi a nahiyar afirka alhaji ali kuɗangote da shi ma za a girmama bisa kwazansa na dogaro da kai da kuma ciyar da najeriya gaba sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta ruwato shugaban kasa muhammadu buhari na musanta zargi ko jita-jitan da ake bazawa cewa yana neman ta zarce karo na uku bayan kammala wa'adin shekaru shekaru takwas na mulkin sa. shugaba muhammadu buhari dai ya shaidawa 'ya'yan jam'iyyar apc cewa ba shi da burin neman wa'adi na uku domin kuwa tsarin mulkin najeriya bai amince ba haka ma shi kansa ya bayyana cewa shekaru ba za su bar shi ma ya ce a kan karagar mulki ba shugaba buhari dai ya bayyana cewa akwai darasi ga masu son tazarce wanda zai iya cewa ya koya don haka ba zai kuskura ya ce zai nemi wa'adi karo na uku ba sai kuma jaridar the guardian ta najeriya jaridar dai ta mai da hankali ne game da binciken da yanzu haka 'yan majalisar wakilan amurka kewa shugaban kasar amurka donald trump da ke neman tsige shi daga kan mukamansa jaridar dai ta bayyana yadda shugaba donald trump ya mai da martani ga 'yan majalisar da suka gama sauraron bahasi a ƙarshen mako a gidan talabijin na fox da ke goyon bayan shugaban kasa jaridar dai ta rawaito yadda shugaba donald trump ya dinga caccakan 'yan majalisar tare da bayyana su a matsayin waɗanda ba su san abin da suke yi ba babin ya jibirin murai amurka daga nigeria. Tuma da a gaida baban gidan Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuke aiko mana. shayi na garin garbace da yanda jamhuriyar talaka ta kasa da shi jihar taraba hakika wannan tare da aka yi a jihar plateau na ta kungiya wadda ma mai zaman kanta ne ba ta gwamnati ba hakika wannan taro da aka yi domin hana cin hanci da rashewa wanda za a kauce da kuma yin zaɓe na ba da kuɗi hakika wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci ganin cewa dukkan addinai sun haramta yin wannan cin hanci da rashewa da kuma ba da kuɗi domin sayan ƙuri'u da fatan za mu hankalta za mu amfani da koyarwar da addinan mu suka nuna mana domin mu ji tsoron Allah mu san cewa in babu duniya ba akwai lahira. Assalamu alaikum BOA magana kana da cewa a yau zan yi kira ga mu da 'yan mu ya kamata su sa doka a kan cewa duk wanda ya wa addinai shekara kuɗi ko gwamna ko sanata ko ɗan majalisar tarayya ya zama wadi ɗaya zai saboda na lura da cewa ni a nawa ra'ayi na lura da cewa duk wani shugaban da yake zuwa gwamnatin najeriya a wa'adin na shekara hudu yana jin sosai talakawa yana yi wa talakawa ayyuka yana yin aikin nagode wanda kowa zai gani ya ba to amma saɓanin haka in ya dawo a naji wanda cutar da talakawa da rashin ƙaunar talaka da talata da yake yi duk wanda ya dawo a nazu mafi yawanci haka ne tun daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. Da farko dai suna na Gambo Barau Fatakku daga nan tsohuwar kasuwa ta garin Fatakku. A yau na so na mika sakona zuwa ga shugaban kasanmu da muka zaba da hannunmu Muhammadu Buhari da cewa muna roƙo don Allah don annabi maganar cajin kuɗi da ake idan an kai banki gaskiya akwai matsala ya kamata mai girma shugaban ƙasa mai nazari nazari shawara sannan kuma a duba a gani kuɗi da za a kai banki bai kamata ana cajin al'umma ba kamata ya yi idan an je ɗauka wannan caji da ake na jiya ba laifi ba ne amma an kai kuɗi an ajiye an ɗeba an yi caji sannan ka je ɗauka a yi caji to abin matsayinmu bai kai wannan ba tukunna don har yanzu jarirai ne a cikin wannan harkoki na al'amarin sha'anin bankuna da kuɗi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Usman Dogo Madaka ya fi daga gamar jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya maganar kuɗin kara haraji ga kamfanoni ko wasu kayayyaki da ake fito da su a Najeriya gaskiya wannan abin zai koma ga talakawa ne wannan matsala talakawa zai shiga wata matsala ya kamata gwamnati ta sake nazari kan batun kara kudin haraji. Toba da lasa a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonnin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku takaitattun labaran duniya. To baba masu hankoron demokuraɗiyya sun yi nasara da gagarumin rinjaye a zaɓen gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda kuma shi ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. 'Yan takarar ɓangaren na adawa sun lashe kusan kasi casa'in bisa ɗari na kujerun da aka yi takara inda wato suka sami gundumomi goma sha bakwai daga cikin sha takwas da ake da su bayan da ada can ba su da ko guda an soma a kirga kuri'un zaben shugaban kasa a ƙasar gini bissau kasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami yancin kai daga kasar portugal shekaru 45 da suka gabata shugaban ƙasar jose mario vaz yana neman ta a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru biyar. sakataren tsaron amurka mark esper ya buƙaci sakataren rundunar Sojan ruwa richard spencer ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar mai magana da yawon fadar white house jonathan hoffman ya ce esper ya buƙaci murabus ɗin a jiya lahadi yayin da shi kuma spencer ya gabatar da murabus ɗin to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. sai kuma can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen wasu murya amurka yanzu a madadin kowa da kowa a nan musamman murtala faruk sai ina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyan mu jimmy cook baba ya kuma ne daga nan washington da ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum